sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Sunana Baba Yakubu Makeri tare da Zara Aminu Fage da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shiri na yau Alhamis 23 ga watan Yulin shekarar 2020. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga zahara da kanun labarai. Gwamnatin Amurka za ta biya dala biliyan ɗaya da miliyan ɗari tara ga kamfanin sarrafa magungunan Amurka da kuma kamfanin ƙere-ƙere na ƙasar Jamus akan allurar rigakafin cutar COVID-19 guda miliyan ɗari. Har ila yau an tura jami'an tsaron gwamnatin tarayya zuwa wasu biranen Amurka biyu don taimakawa akan karuwar yawan kashe-kashe. sannan prime minister ethiopia abi ahmed ya faɗa a jiya laraba cewa an cimma burin shekarar farko na cika babbar madatsar ruwan da ake ginawa a kogin nilu kanun labaran duniyar kenan aka saurara A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa shugabannin kasashen Afirka ta yamma a gargashin shugaban riko na kungiyar ECOWAS Isufu Muhammadu na jamhuriyar Nijar za ta isa a kasar Mali domin tattaunawa da bangarori da ke takaddama da juna da nufin nemo bakin zarin warware rikici da yake ciye cinyewa a kasar. Su ko masu lura da al'amura cewa suke. ECOWAS tana ina lokacin da mutane sun ka fara ciya su yarda ba. ECOWAS tana ina lokacin da su Suliman Dukku sun ka fara cewa a talakawa na wahala mali sai da yanzu abu ya lalace an ka hito an ka kashe mutane rundunar 'yan sandan jihar Neja a Najeriya ta ce tana can tana gudanar da bincike akan wani gida a unguwar gwari da ke cikin garin Suleja ta jihar Neja bayan da aka gano ana azabtar da wasu yara a gidan. hukumomin jihar sun ce suna shirin daukan matakan da suka dace akan iyaye da suke tura 'ya'yansu almajiranci ina so in tabbatar maka cewa duka iyayen yaran nan da yardan allah za mu neme su za mu samu su daya bayan daya kuma dukkan su za mu gabatar da su a gaban hukuma bayan haka muna dauke da shirin domin iyali da grace alheri abdu ta shirya za ta kuma gabatar to amma bari mu fara da shan labaran duniya Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da asuba da fatan kun wayi gari lafiya. Sunana Zahra Aminu Fage ga cikakkun labaran duniya. an tura jami'an tsaron gwamnatin tarayya zuwa wasu biranen amurka biyu don taimakawa a kan karuwar yawan kashe-kashe wannan zubar da jini dole ne ya kare dole ne a kawo ƙarshen wannan zubar da jini in ji shugaba donald trump a ɗakin karɓar baƙi na fadar white house da ake kira east room inda ya kuma ba da sanarwar faɗaɗa abin da ya kira operation legend an fara ɗaukar matakin tarayya ne makonni biyu da suka gabata a birnin kansas da missouri inda aka kama mutane 200 a cewar babban attorney janar william ba kuma a yanzu za a fadada zuwa garin albuquerque da ke jihar new mexico da kuma birni mafi girma a jihar chicago wato illinois taimako yana kan hanya ji trump ga mutanen chicago shugabannin biranen albuquerque da chicago sun kalubalanci wannan taimako na tura musu jami'an tsaron gwamnatin tarayya. Jami'an 'yan sanda a jihar Chicago sun ce harbe-harben nan da aka yi a wajen wani gidan jana'iza da aka jikkata mutane goma sha biyar a daren shekaran jiya talata yana da alaka da kungiyoyi masu tada kayar baya a wani taron manema labarai a jiya laraba tare da magajin garin Chicago Lori Lightfoot da sauran jami'an gwamnati. Shugaban 'yan sandan bincike Brandon Dinham ya ce ce harbin bindigan ya fara ne saboda rikicin da ke tsakanin wata kungiyar masu tada kayar baya da kuma membobin wata kungiya mai adawa da ita yayin gudanar da jana'izar wani matashi da ke da alaka da kungiyar. Jami'an 'yan sanda sun ce biyu daga cikin waɗanda suka jikkata suna cikin mawuyacin hali. Diniham ya ce musayar wutar ta fara daga mutanen da ke wajen gidan jana'izar ya ce an kashe mutumin da ake jana'izar a makon da ya gabata kuma an kashe shi ne domin ramuwar gayya Babban jami'in 'yan sanda David Brown ya faɗa wa manema labarai cewa akalla an gano harsashai sittin bayan harbe-harben wanda ya faru duk da cewa akwai motocin 'yan sanda biyu a wajen gidan jana'izar. Brown ya ce wannan wani yanki ne da ke fama da matsalar tashe-tashen hankula a Chicago. Prime in Ethiopia Abiy Ahmad ya faɗa a jiya Laraba cewa an cimma burin shekarar farko na cika babbar madatsar ruwan da ake ginawa a kogin Nilu da ake takaddama a kai madatsar ruwan ta Grand Ethiopia Renaissance Dam da za a gina kan kuɗi dala biliyan hudu da digo shida za ta zama irinta mafi girma a nahiyar Afirka wanda zai samar da wutar lantarki mai ƙarfi a shekarar 2023 ana kyautata zaton madatsar ruwan za ta samar da wutar lantarki mai karfin ma'aunin megawatt sittin mun sami nasarar kammala cika madatsar ruwan ba tare da cutar da kowa ba a yanzu haka madatsar ruwan ta cika makil a cewar ahmad a cikin wata sanarwa sanarwar ta zo kwana guda bayan shugabannin kasashen habasha misra da sudan suka haɗu a taron koli ta kafar sadarwa inda suka amince da fara tattaunawa game da madatsar ruwan. kafin zari ta sake dawowa da wasu ƙarin labaran yau alhamis 23 ga watan yuli tawagar wasu shugabannin kasashen afirka ta yamma karkashin shugaban riko na kungiyar ecowas izin Muhammadu na jamhuriyar Nijar za ta isa kasar mali domin tattaunawa da bangarori da ke takaddama da juna da nufin nemo bakin zarin warware rikicin da yake ciye ke cinyewa a kasar a makon jiya wasu jama'an suka shiga tsakani a karkashin jagorancin tsohon shugaban najeriya goodluck jonathan sun gana da bangarorin da ba su ga maciji da juna wakilin muryar amurka a birnin yamar sulaiman muni barma ya aiko mana da karin bayani tawagar ta kungiyar sai yawo wacce ke kunshe da shugaban rikonta isu muhammadu na niger da shugaba muhammadu buhari na nigeria da makisal na senegal sai na na ado na ghana da alasan watara na cote d'ivoire za ta gana da bangarorin kasar mali don ganin an kawo karshen kallon hadarin kajin da suke wa juna shugaban majalisar ministocin harkokin wajen kasashen ecowas kalla hankurau na niger ya yi min karin bayani ta wayar telefon wannan na farko kotun tsarin mulki an ciwo bakin zare an tabbata da ga wadda za a yi tun da wa'ancan an kore su a sa shidda yanzu tun da su kara ne a majalisa guda gwamnati guda majistra guda masu shari'a shugaban kasa mun ce ya bari yan kungiyoyi masu zaman kansu su yi tankaɗe da rere su ba shi suna shidda cikin suna shidda da ya ɗauki uku kuma aiki na farko wanda za su yi su kula da matsala ta majalisa inda ta kare wannan aiki ta gilalle wannan 31 ba zaɓaɓɓi ba ne wanda an ka kwace ba a maito su kawo ku shura su. Mun ce Ibrahim Bubakar Keta ya sa gwamnatin mai haɗin kai kenan ya tambayi 'yan adawa su ba da 30% yawan ministoci. Ya binci 'yan majority su ba da 50%. a bidi an gama kungiyoyi masu zaman kansu society civil su ma su ba da 20% da wannan kotun tsarin mulki da assembly mun ce kayan mutuwan ga wata ya zamanta. to wannan aiki an kammala shi komai da komai kuma nan hudu mun ce a sa kwamiti wanda zai kulawa da shin me ya wakana goma da wata julai zanga-zanga eh. da an ka gidige gidaje kuma an kai kashe-kashen mutane. Tun a washe garin barkewar wannan rikici, 'yan hamayya na kawancan 'yan sank ke matsawa shugaba Ibrahim Bubakar Keta lamba ya shida daga karagar mulki. To sai dai kungiyar sai da yawo na ganin wannan magana bata taso ba. Sabgar shugaban kasa wannan kamar masu ci gaba da wannan kuwa kuwa kaban zaci. Kowa ya tabbata in zai sai ɗauko ta sa bakinta. babu maganar shugaban kasa shi saukatar da zaɓaɓɓe. A nasu ɓangare masu rajin kare demokaradiyya irin su shugaban kungiyar Voix de Alhaji Nasir Saidu na cewa kungiyar ta ECOWAS ta makaro. ECOWAS tana ina lokacin da mutane sun ka fara ciya ba su yarda ba. ECOWAS tana ina lokacin da su Suliman Dukku sun ka fara cewa a talakawa na wahala mali babu shari'a mali babu kaza mali sun ka sa ido. sai da yanzu abu ya lalace an ka hito an ka kashe mutane sai da abu ya lalace an ka hito mutum ɗari da wani abu suna kwance likita sai da abu ya lalace barkewar hatsaniya a kasar mali wani abu ne da ke barazana ga kasashen sahel yankin da a yanzu haka ke fama da matsananciyar matsalar tsaro sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger gaida Suleiman Mulu Barba. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga zara dauke da sauran labaran duniya. cibiyar kula da cututtuka ta amurka ta fitar a shekaran jiya talata ya ce yawan adadin waɗanda suka kamu da cutar coronavirus a wasu sassan amurka ya zarta tsakanin fiye da sau biyu zuwa goma sha uku da rahoton da hukumar ta fitar a baya cibiyar kula da cututtuka masu yaduwa ta amurka wato cdc ta yanke hukuncin ne bayan samfurin jini da aka karba daga mutanen da suka yi gwaje-gwajen asibiti asibiti na yau da kullun a cikin yankuna goma ciki har da birnin New York da kudancin jihar Florida da jihar Missouri da kuma wasu jihohi da ke yammacin Amurka wato jihar Utah da Washington. Misali a jihar Missouri adadin waɗanda suka kamu da cutar ya ninka sau goma sha uku sama da adadin da aka tabbatar sun kamu a baya yayin da jihar Utah ainihin adadin ya ninka sau biyu. Marubutan binciken wanda kuma aka wallafa su a shafin yanar gizon JAMA Internal Medicine sun ce yawancin mutanen da suka kamu da cutar ba su nemi taimakon hukumomin lafiya ba ko kuma ba su yi gwajin cutar ba saboda watakila ba su nuna alamar rashin lafiya ba kuma watakila sun rika yada kwayar cutar a tsakanin al'umma. aƙalla kashi 40 cikin 100 na mutanen da ke kamuwa da cutar ba sa nuna wata alamar rashin lafiya akalla kashi 40 cikin 100 na mutanen da ke kamuwa da cutar ba su nuna wata alamar rashin lafiya ba gwamnatin amurka za ta biya dala biliyan daya da miliyan dari tara ga kamfanin sarrafa magungunan amurka pizza da kuma kamfanin kere-kere na kasar jamus a kan allurar rigakafin covid-19 guda miliyan dari idan aka tabbatar da ingancinta a jiya laraba kamfanonin sun ce sun kammala wata yarjejeniya da hukumar lafiya da ayyukan jin daɗin jama'a ta amurka tare da ma'aikatar tsaron amurka don Samar wa hukumomi rigakafin da suke sarrafawa da haɗin gwiwa wani mataki na baya-bayan nan a yarjejeniyar da aka cimma da kamfanoni domin samar da allurar rigakafin sakataren hukumar lafiya da kula da jin daɗin jama'a ta amurka alex azar ya shaidawa tashar labarai ta fox news cewa amurka za ta iya sayan ƙarin allurar rigakafin miliyan 500 idan aka tabbatar da matukar ingancinsu da kuma tasirinsu. Yarjejeniyar da aka bayyana a jiya Laraba wani bangare ne na shirin shugaba Donald Trump da ake kira Operation Warp Speed wanda ake fatan isar da allurar rigakafi miliyan 300 da aka amince da ingancinsu nan da 20 ga watan Janairu na shekarar 2021. labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc madalla yayin da galibi 'yan najeriya ke tunanin an kammala yaki da ayyukan gidajen mari musamman arewacin kasar biyo bayan gwagwarmaya da mahukuntan kasar suka yi da masu wannan ɗabi'a 'yan sandan jihar neja sun gano wani gida da ake azabtar da yara kuma ana ɗaure su da mari lamarin da ya sa mahukuntan jihar Nijar suke shirin gabatar da iyaye da ke aiki 'ya'yansu gidan mari Ga dai Mustapha Nasir Batsari daga Mina da ƙarin bayani. Rundunar 'yan sandan jihar Naija a Najeriya ta ce tana gudanar da bincike akan wani gida a unguwar gwari da ke cikin garin sulaja ta jihar Niger bayan da aka gano wasu yara ana azabtar da su a wannan gida. Bayanai dai sun nuna cewa yaran su goma sha biyar 'yan ƙasa da shekaru goma, wasunsu an ɗaure su ne cikin mari. tare da zanen bugu na bulala a jikinsu kuma an kai su wannan gida ne domin yin almajiranci al'amarin da ya sa a yanzu haka 'yan sandan suna riƙe da malaminsu mai suna umar muhammad dan shekaru 46 wanda kuma ya bayyana wa muryar amurka dalilin da ya sa ya ɗaura yaran da mari tare da azabtar da su dalilin da ya sa nake daura yara da sarka ko yaran da suna zama da ni garin suna da nisa da nan to wannan yaran da na daura suna fita cikin dare za su yi kwana daya biyu da kya za mu neme su dawo da su gida me yasa kake azabtar da su kana bugun su duk bayan su ga zane na bugu bugun zanen da aka gani a bayan su shine dan farko suka fara fita din nan da bulala na fara da su cewa in mabi iska ya nan za su daina tun da ba da niyya zan cutar da su ba amma cutarwa ka daura mutum da sarka kuma ka buge shi shi ba cutarwa ba ne to da niyya na ba haka na doke shi ba kakakin yan sandan jihar Niger ASP Wasiu Abiodun ya ce yanzu haka sun damka yaran a hannun hukumar kare haƙƙin yara ta jihar Niger domin binciken lafiyarsu sannan ya ƙara da cewa uh, just as i said investigation is ongoing in. If it is his house, we have to find out. If it is a rented people, we need to look into it. What is the legal backing of School in that property? Kamar yadda na ce, muna ci gaba da bincike mu gano ko gidansa ne ko kuma yana haya ne. Bukatar mu mu gano abin da doka ta ce game da matsayin makarantar almajirai a wannan wuri. Daraktar ma'aikatar kare haƙƙin yara ta jihar Niger, barista Maryam Kolo ta ce yaran na samun kulawa ta musamman a hannunsu bisa la'akari da yadda aka same su cikin wani yanayi na yunwa da kuma rashin lafiya. Kuma an ka gan yanayin su abun tausayi ne kamar za su mutu duk haka da karin su na nuna ga kyazbi duk jikinsu yunwa dai sa yana nuna a jikinsu. Kun nemi uwayen yaran nan koko wani hali ake ciki? Ina so in tabbatar maka cewa duka iyayen yaran nan da yardan Allah za mu neme su za mu samu su ɗaya bayan ɗaya kuma dukkansu za mu gabatar da su a gaban hukuma. Bayanai dai sun nuna cewa yaran 'yan asalin karamar hukumar Kacani da ke nan cikin jihar Niger. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina. a Najeriya. A gaida Mustapha Nasiru Batsari, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19,31,49 da kuma 60 sai kuma kilohertz 1,530 a matsakaicin zango. gaban sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA akan mita 200.5 zangon FM. Bayan haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukan mu na yanar gizo a voa voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Matsalar fyaɗe tana ci gaba da zama babban kalubale a Najeriya da take ƙara ɗaukar hankalin al'umma a ciki da wajen ƙasar. Lamarin da ya kai ga ƙungiyoyin mata da suka haɗa da matan gwamnoni da kwamishinonin ma'aikatan kula da harkokin mata jagorantar gangamin neman ganin hukumomi sun ɗauki kwararen matakan shawo kan wannan matsala da ke nema ta zama bala'i kwanan nan hukumomi suka kama wani mahaifi ɗan sama da shekaru hamsin da ya yi wa 'yarsa 'yan shekaru goma sha shida fyaɗe har ta kai ga ɗaukar ciki daga nan ya yi ƙoƙarin zubar da cikin wannan na daga cikin iri-irin rahotannin fyaɗe da ake ci gaba da samu a ko'ina a najeriya A ci gaba da haska fitila kan wannan mummunar ɗabi'ar. Yau, shirin domin iyali ya yi hira da marista Badiha Abdullahi Ma'azu ta kuma bayyana wa wakiliyar Baraka Bashir cewa duk da gangamin da ake yi babu alamar sauƙi. gaskiya karuwa take duk da a yanzu ne ake samun dama a zo a bayyana damuwar saboda zancen a ce abin kunya ne ya wuce kuma ita kanta yadda ta samu kanta a fyaɗe zancen a ce ta zama kamar wata annoba a cikin dangi hmm. har ta yi sake ta fada ta kawo musu wani abin kunya abin kyama shi ma ya wuce sannan an daina shiru karuwa take to abubuwan da yawa na ɗaya zamantakewa ta taɓarɓare gidan aure ya taɓarɓare babu ɗaukan nauyi babu nutsuwa babu kwanciyar hankali za ki ga yawanci mutanen da ake wa fyaɗen nan za ki ga da uwar da uban ba sa tare ko suna raye ko sun rabu ko uwa ta mutu ta bar uba ko uba ya mutu ya bar uwa irin waɗannan matsalolin ko kuma kullum ba a kwanciyar hankali babu wanda kowa ya tsaya ya ɗauki haƙƙin da Allah ya ɗora masa yake sauki shi a iya cewa rashin sa ido na taimakawa ai rashin sa ido shine jigo amma ɗaukan nauyi ma tukunna baka bar komai a gida ba ka kaɗe riga ka ka fita ina dawowa ita uwa yara ita za su sa a gaba ita kuma idan ta rasa mafita za ta sake su su ma kara zube su tafi kowa ya tasa tafi shi ko a bige da yawon talla akwai gidan da aka yi fyaɗe muka je gidan har taran dare matar ta dawo ba ga wasu 'ya'yan sannan ta zo da ɗan garin kwaki ta tafi nemo musu yadda za su yi mm. ta zo da ɗan garin kwaki a leda ta ce shi ta iya samuwa to me zai samu da yaran nan kin ga babu wannan da ta shiga cikin matsalar babu solution to akwai rashin sa ido akwai talauci akwai shaye-shaye akwai yadda da tsibace tsibbace lalle idan aka je aka aikata wannan taɓar-gazar. to mutum zai samu duk abin da ya sa a gaba zai same shi zai ci gaba tsibbace eh, eh, kwarai wani na sha interview da su suna gayan a kotu to kenan shi bokan ne zai ce musu idan kuka yi kaza eh, ko ka samu yarka ko ka samu yarinya karama kuma an yi yafi nawa ga sunan birjik tun muna jin ciwo mai zazzabi kai ciwon kai ka ji duniya ta gwanda ma ta tashi har ka dake ka ma saba yar wata shida an mata fyaɗe yar shekara biyu ba wani age limit ba wani month limit ba wani disparity yar shekara tamanin an mata fyaɗe mutum ɗaya a shekara ɗaya ya faɗa da bakin sa yawa mutum mata sun fi arba'in. to shin wannan yawaitar um, fyaɗen rashin um, yin hukuncin da ya dace ne yasa yake karuwa ko kuka sassaka don idan aka tauna kasa tsakuwa don aya ta ji tsoro ai za abin zai ɗan rubu to ni gaskiya sai in ga a wajen hukunci gaskiya an yi abin da ya kamata saboda daga shekara sha hudu ashirin da daya yanzu an taho gangara har zancen mm, zaman dindindin a gidan kaso wato life imprisonment mm. to duk wani zancen a ce ko a dandake mutum ko a karya shi gida goma sha biyu duba wai mafita ba ce mm. idan kika duba za ki ga suwaye suka fi aikata fyaɗen nan masu karancin shekaru matasa su suka fi aika wannan taɓargazar to yau matashi ka ɗauke shi ka dandake shi ka yi paralyzing ɗin rayuwarsa har abada ta shi ɗa namiji ne to ran da 'ya'yan nan mata suka taso suka girma suka kosa wa za ka ba ya aura tunda mafi yawancin masu aikata laifin dandaka da ake ta ce ake kugurarin idan an dandake ba ta taba zama solution ba hakan zai ai illa ce illa ce ba karama ba saboda ita matar da ta tsinci kanta a fyaɗe ina faɗa gwanda ɗan fashi da makami da wanda zai yi fyaɗe arziki ne Allah ya baka zai iya da maka da shi zai iya baka fin ma wanda ka rasa amma ita daraja ta ya mace har abada bata da wannan jin kan da cin alwashin cewar ni yau na kai budurci na ɗaki to kin ga an cuce ta an gama da wannan wasu kuma yana ma sa zamantakewa ta zama illa wasu kuma yana sa ba za ma su iya haihuwa ba da sauran illoli to amma shi namiji yayi an dandake shi for life an san an an paralyzer rayuwarsa to ran da 'ya'yan nan kuma mafi yawanci matasa ne to mu 'ya'yan mun sun girma sun tasowa zai aure su ina za mu kai su an bata goma ne ɗaya bata gyara ba mafita ake nema mafitan nan the best mafita shine a wayan musu da kai a ilimantar da su a yi sensitization mai kyau a tsari wanda za su fahimci cewa abin nan ma illa ce wasu haka nan suke so su biya rima su sha kiɗa wasu na gaya miki tsibbace tsibbace ne wasu shaye shaye wasu kuma wannan kafafen yaɗin sadarwar da za ka ga abubuwa ƙarara babu arziki babu suturtawa babu wannan a ce kowa yana da 'yancin ya rayuwarsa yadda yake so to wannan shi yake ba su sha'awa ko kallo kike da yara ki kula wanda idan ana shan taba zai kafa ido watakila sha'awa yake ga ya za a yi hayaki ne za ka ji mm. wani dokin ya ji menene a cikin wannan hayaki da ake busa mm. shi yake kawowa ya fara gwadawa in ya kware wani ya bari wani kuma daga nan ya dora kenan to sai ka nuna masa cewar wannan abin illa ce sannan kafafen yada labarai in sun tashi za su faɗi dalla-dalla su kansu bangaren jami'an tsaro in su zo suna ɗaukar um, evidence nan na bidiyo wato electronic mm. da zai zama evidence a gurinsu sai su sake shi ya tafi duniya mm. wani zai faɗa dalla-dallar yadda ya abin nan daga nan wani ya ɗauka ya koya mu muna son kwaikwayo mun cika kwaikwayo to daga nan wani ma daman so yake ji ya za a yi shi kenan shi ma ya kwaikwaya bari ya gwada ai tsautsayi ne sai ran da aka kama shi in ma ba a kama shi ba shi kenan ko kuma shari'a ce ai ta bugawa magana kuɗi ce shiga da fita ko kuma dile an je an bi tsarin yadda ake gudanar da shari'ar mu ba a zo an fitar da caji da wuri ba ba an bata lokaci har a ba da shi beli daga nan zance ya lalace ko kuma su bangaren iyayen su ce an zo an an daidaita a basu kuɗi wasu ma babu kuɗin amma haka za a salwantar da maganar su haƙura saboda zo yau zo gobe kuɗin mota kawo kaza za a je nan za a je can za a tafi ganin gurin da aka yi a wajen ma bincike sai ki ga karfin ka ya ƙare. kotu ma kenan wajen yanke hukunci. hukunci yanzu kan kotu tana yanke shi ana jin sa ana ganin sa ba fa akan kari ba ita kotu ba sai an kawo mata kes ba mm. canja mana yanzu alhamdulillah an canja tsarin gudanar da shari'a mm. an samu canji akan da amma duk da haka ana son ƙari kes irin na faɗe kamata yi a yi shi na musamman wanda za a ce shari'arsa gaba ɗayanta accelerated hearing ce abin da ake nufi da accelerated hearing shine abin da za a yi yau a yi gobe a yi jibi a yi ta yin in an fara hearing ba kakkautawa za a yi a gama a kai makura in ka yi ga hukunci in za a wanke ka a wanke ka ka tafi to waɗannan abubuwan suna da matukar kawo tasgaro wajen shi kansa gudanar da shari'a ana samun tsofaffi masu fyaɗe dan na ga kwana biyu a kafafen sadarwa yawanci za ki ga dattijai ne wanda sun girma sun yi jika jika na ce miki yan shekara tamanin yan shekara tamanin ai zancen ma tamanin fyaɗe matashi wannan da ya ce yi wa mutum sama da arba'in har da shekara tamanin a ciki idan an zo bangaren zancen wai wata shiga da ake ciya ne ta banza da wofi mm. to ni dai ina ganin tun da Allah ya halicci dan adam mm. ban ga abin da zai sa kwakwalwarsa ta gaya masa ko da a ce zai ga mace tsirara ba wani abu da zai ce kwakwalwarsa ta gaya masa sai ya je ya haiki mata to da fatar an saurari wannan bayanai da kunnuwa basira za a kuma dauki dukkan matakan da suka waje ba domin dakile wannan mummunar ɗabi'a nan kuma za mu sallama da barista badiha abdullahi ma'azu idan Allah ya nuna mana mako mai zuwa Za ku ji abin da mai ɗakin gwamnan jihar Niger ke cewa dangane da wannan lamari sai ku kasance tare da mu. Yanzu a madadin bakuwar tamu barista Badiha Abdullahi Ma'azu da wakili Mubaraka Bashir da ta mana hira da ita sai kuma Cibahiro Dodo ne da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Kada ku manta kuna iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na intanet voa hausa da mai da aka matsa shirye-shiryenmu. Kai mata su ne duniya, su ne daɗi. A gaida alheri, ta yanzu kuma ga labarai a takaice. an tura jami'an tsaron gwamnatin tarayya zuwa wasu biranen amurka biyu don taimakawa a kan karuwar yawan kashe-kashe wannan zubar da jini dole ne ya kare dole ne a kawo karshen wannan zubar da jini in ji shugaba donald trump a fadar white house a ɗakin karɓar baƙi da ake kira east room inda ya kuma ba da sanarwar faɗaɗa abin da ya kira operation legend jami'an 'yan sanda a jihar chicago sun ce harbe-harben da da aka yi a wajen wani gidan jana'iza da ya jikkata mutane goma sha biyar a daren shekaran jiya talata yana da alaka da kungiyoyi masu tada kayar baya. Prime Minister Ethiopia abi Ahmed ya faɗa a jiya laraba cewa an cimma burin shekarar farko na cika babbar madatsar ruwan da ake ginawa a kogin Nilu da ake takaddama a kai. Masu sauraro nan kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da sabbin rahotanni a wani sabon shirin wanda zai zo muku daga ofishinmu na Abuja a Najeriya. Amma kafin mu yi sallama da ku bari mu taya ango Shamsi Abdallah Garba da aka fi sani da Shamsi AG da amaryarsa Khadija Musa Yakubu murnar daurin auren su da za a yi a ranar Asabar da misalin karfe biyu da rabi na rana a gidan Saminu Likita da ke garin Kiyawa a jihar Jigawa. Allah ya sanya alkhairi ya bada zaman lafiya. yanzu a madadin zara aminu fage da ta taya ni gabatar da shirin da kuma cuba hero diodone wanda ya bada umarni da ma injiniyanmu na wannan safiyar baba ya makeri ne da na shirya na kuma gabatar daga nan birnin washington dc ke cewa ku kasance da murya amurka in an jima kaɗan da hantsi da misalin karfe 8 na safiyar nan assalamu alaikum